Assalamu alaikum daga Hausa Nobel har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna madubi shakallo wanda Profesa Abubakar Auyo ya wallafa amma sauraro suna fiye da mun kwana inda muka ga 'yan uwansa Fulani da ke rayuwar rugar da ke maƙotansu da da su kallon tsoro suke masu saboda a tunaninsu ya samu matsala ƙwaƙwalwa dama sun san jarabawa kaɗan kaɗan gi gurminsa wata rana sai ya kira 'ya'yan aljanu sun zauta shi in banda mahaukaci waye zai kawo musu fatalwa har gida yanzu ba buba na yana murna yadda dariya hadida na biye da shi za su je su shaltawa su babansu cewa babba cewa ita ba fatalwa ba ce to masu sauraro anan muka dakata yanzu za mu ci gaba Ku ci gaba da subscribing ɗinmu a Hausa Nobel masoya sai kun ji mu. inda suka leko da kansu waje suka yi Sodali da Hadiza biye da Buba tana magana cikin da ranar ruɗiya suka koma ciki gaba ɗaya jikinsu yana rawa suna makarkata sun suka baje akan tabarmar karauniyar ɗakin fidar tsakar ɗakin shi shi kenan ranar da suke tsoro ta zo ranar da fitarwa za ta janye buba su koma tare a lokaci guda suka fashe da kuka da sauri su so bukkar su babba sai buba ya tura kofa yana sa ƙafarsa a ciki ya tozali da abin da ya tilasa musu tsinkewar da dariya buba da allah ka je ku tafi ba sai ka zo mun yi sallama ba je ka in dai gurminka ne za mu nemi inda kake mu kai maka shi can Wabba ya faɗa yana ta rawar jiki buba ya murmushi ya faɗa a cikin ɗakin ya buga da hanya ta shiga Inna da babba suka yi tozali da ita da sun koyar da kai suka saka ruɗewa wayyo baba na manu cewar babba a lokacin da yake ƙoƙarin rarrafawa ya shiga ƙarƙashin gado ya buya Inna kuma ta rikice tana da ruruwar a guri ɗaya ta ta rasa inda za ta sa kanta a gefe ta hango wata kwali kwalba nan da nan ta je jikin da ta fara kokarin tusa kanta a cikin za ta buya buba yana dariya hadiza a gefe tana ta murmushi ni ma mutum ce kamar ku kaddara ce ta kawo ni nan makarƙashiya aka shirya min don a ni da ta aka kawo ni na tsauni don a kashe ni aka tono rami aka binne ni da yake ina da sauran shan ruwa a gaba sai ga ni a rayuwar Adai ta faɗa a cikin nutsuwa. Baffa ya leƙo da kasa ƙarshen gado ya bi ta da kallo sama da ƙasa a yanzu Bukam ya gamsu cewa mutum ce kamar yadda Buba ya sha faɗa musu. Inda ta daina barin jiki ta tsayar da ƙoƙarin ta na tusa kanta a cikin kwalba don tsira da kanta. A hankali Baffa ya fito daga ƙarƙashin gado a yanzu sun samu nutsuwa ga sunan zaune a kan tabarma kamar yadda suka shigo suka same su sai dai a yanzu suna daina makirkata. buba da hadiza a zaune a gefe guda hadiza ta ta raba musu abin da ya kamata su sani game da ita ta faɗa musu yadda hafiz ya shirya mata daga galaggare ya kawo ta nan kafin da bisani gaska biyo bayansa da ta faɗa musu sun tausaya mata matukar haka ne ma ya sa baba zubar da hawaye buba zubar da hawaye tun bayan da hadiza ta samu jin samu masarafin magana ta faɗa wanda ya kamata ta faɗawa abinda ya dace su sani game da ita yanzu komai ma yana fahimci cewa ce ce ta ba fatalwa ba ce mutum ce kamar kowa kaddara ce ta rabo ta da inda ta saba rayuwa ta kawo ta dogar daji ta jefa ta a yanzu kuwa ma ya daina gudunta a zaman lafiya suke da ita musamman ma mahaifin buba saboda tana kyautata musu matukar tana amfani da wayo da komai basirar ta wajen daidaita tsakanin ta buba da inna wuro yanzu inna wuro ba ta da kawar da ta wuce hadiza a ko'ina ko kowanne yana suna tare bacci kaɗai ke raba su sai dai har yanzu akwai abubuwan da dama duniya tunanin hadiza cin amana da Habu zai yi mata raba ta da karatunta da danginta da kuma jin daɗinta wannan yana ɗaya daga cikin abin da ba za ta manta da shi ba har abada a lokaci kawai take jira ta koma gida ta wa mahaifinta 'yan uwanta da tunani-tunani suka ce gumbar sadaka birni har birnin duk bindinsa ta san dole hafizu da gwaska su gane kwaransu dole a kama shi da gwaska da 'ya'yan mata hukunci bisa kisa da kawai ta mola baki a ɗakin jarabawa ta ɗaga ƙafa ta ce an alamur ba ta ba shi aron biro ba hadiza ta gode wa allah sa tana da sauran kwana a gaba wannan dama ce a gare ta da za ta zauna ta dage da ibadar tukuru tare da neman gafarar mamallaki sama da ƙasa akan kurakuran da ta tafka a baya shakka ta yi nadama ta biya wa kururuwa shaidan ta biya wa son zuciya ta aikata abin da da can bata aikata ba ba shakka haɗuwarta da Nabil da ce ta canza mata komai ba karamin jin daɗi ta yi ba da ta fahimci cewa cikin da take da shi ya zube ko ba komai haka zai dawamar da mutunci da kuma kimarta a zukatan na zukatan mutanen da suke son ta a kamilalliyar mace unguwarsu da atin sun ganta da ciki tun da ya za su fassara ta ba Hadiza tana jin daɗin rayuwarta a rugar da duk yake cewa kuraren sauyi da ƙaddarar rayuwa sun tilasta mata cin abincin da ba ci marta ba tare da samar mata da bakon muhalli da bai bambanta da na asali ba amma da yake yau da gobe ta fi ƙarfin wasa. Hadiza har ta saba da safe baya ta gama komai in wura ta kan zo wajen ta su tafi kiwo da yamma su tafi bakin wata kora masu zauna wasa tare da ganin yadda rayuwar ke gudana a cikin cikinta ko kuma su zauna a gefen ta su jefa kafafun cikin ƙorami suna kallon yadda igiya ruwa ke har ruwan yana gudana bisa su. dan zaman da suka yi da halitta dan samu nasarar canza tasuwar rayuwarsu da ilimi daga baka zuwa fara a da suna wata rayuwa da suka suke ba kowa da kula da lafiya su muhimmiyar fiye da komai wata rayuwa suke ba su san sallah muhimmanci ba suna ganin lokacin ta sai su tsira aiki ba gaira ba dalili har lokacin ta ya wuce wata rayuwa suke ba baka marasa bambanci da tsaka a kan dutse a yanzu sun canza sun san muhimmancin abubuwa da ya kamata a ce baliga musulmi ya sani wata rana akan waye gari kwatsam hari za ta koma garin su garin su da ta saba rayuwa za ta koma wajen danginta danginta da suka ci gumbar sadaka bisa da tantar daɗewar rayuwa ga hadiza nan ta shirya za ta tafi in ta ɗauki ita da take murmushi bakin ta ya ƙi kamar gonar auduka. ragowar mutanen da ke tsaye ciro kotu ko a gaban bukka fuskar su murtuki take ba walwala balantana ma annurar ranar da hadiza za ta shirya ta annur ranar da hadi za ta shirya ta tafi garin su ta zo gashi har ta shirya gashi har ta fi ta tafi a da ita sun karu da abubuwa da dama marasa misaltuwa gaggare ta tana da daɗin zama kamar kujera ga ladabi da biyayya ba shakka kewarta za ta daɗe ba ta gushe ba a tare da su Buba ya kura al'adarka saboda tare za su tafi da Hadiza ya shaidawa mahaifinta yadda ya tono ta a cikin ran sai washe mashi baki yake na ta kallon kayan jikinsa kayan da sallah da yake sa su sai gashi yau ya sa su don kawai zai je wani gari riga ce yar shekara da wandonta na kora yadda toyobo takalmi da ke kafarsa kuwa musamman ya je aro shi a wajen mutumin da suke tabbatar da cewa duk rugar da ke zagaye da wajen ba ta dan gayu kamar sosa ya kawo hular kana sallah ya mata san mata sakun yara wayo uban waye ubanki ya je gefe yana shan ƙamshi Hadiza tana tsaye tana murmushi za ta koma gida za ta je ta shaida musu maƙarƙashiyar yadda Hafizu ya mata ya mata ta ya kawo ta dokar daji suka haɗu da wasu suka binne ta bisa tsammanin ta da daina shakar numfashi har zuwa juma'ar da Bata ta asabar ba san cewa dogon suma kawai ta yi ba sa tana da sauran kwana a gaba hari ba bata manta lokacin da Hafizu ke ba ta sakon baban gora da magogin karfe zuwa kabar barzahu ba ta kawo kakarsa ba a duk lokacin da tana da wannan shashanci na Hafizu ba ta san lokacin da take tuntulewa da dariya ba Hadiza sun yi bankwana da fulani da tsaye sun yi jungun-jungun kamar ruwa ya cinye suna alhan rabuwa da ita da yawan sun yi kuka kamar waɗanda suka tafka wata mummunan asara a rayuwarsu wasu sun zubar da hawaye mai raɗaɗi sun manta kyautar da kaji da zabi a ƙarshe ta musu godiya tare da cewa daga baya za ta dawo ta ɗauke ta dawo ta ɗauka inda wurin tamkar ta yi kuka jini saboda a gare ta rashin hadiz babbar rashi ne sa'ar da kowa ya tafi yana kukan rabuwa da hadiza, inda wura tana tare da ita ba su rabu ba har sai da suka zo bakin titi inda za su hau mota inda ba zuwa gumil kafin da bisani su hau mota zuwa haɗe daga nan sai birnin garinsu Hadiza ta ce ita tare da janyo ta jikin ta sa wani kyalle tana share mata hawayenta. Dole ne kukan Hadiza rashin ki a kusa da ni tamkar rashin wani babban jigo ne a rayuwarki. a rayuwata ke ce makarantar da nake koyan abubuwa da dama daga gare ki gashi zaki tafi ki bar ni zama da ke tamkar zaman da na fitar fitar da ta kashe rayuwata Hadiza ta san lokacin da hawaye zo mata ba ko ko ba ni ba tare da ke ka kisa a rayuwar za ta tushe shi inna wuro ni da ke mun zama yan uwa don ni ta fi garin mu haka baya fi min rabu da ke ba har abada lokaci lokaci zan na ziyartar ku kuma ko ba kuma ma ai ga buba za mu je da shi ya ga gidan mu ya ga mahaifata da yan uwana buba sai washe baki yake zai je birni ko ɗaya ba gamu da kukan da yan uwa da yankin da suke kan rabuwa da hari ba shi murna yake zai je birni ya ci shinkafa da miya yaji ya sha burodi kai kyale ta dije can tana kuka ni zan je birni na sha shayi da burodi na shiga na sha shayi ne na sha burodi kar ki damu ina wuri ta duk abin da na sha zan rage na taho miki da shi kin ji ya faɗa a lokacin da wata motar sarfar ta ci burki a gabansu buba ya fara kar shiga mota kamar zai shiga rumbu bayan halida ta shiga da suka shiga sai mota ta hau teke ta cilla a guje inda ku tana tsaye tana daga musu hannu bata daina daga musu hannu tana musu har sai da mota ta kulle ta kai gashin sannan ta dawo baya ta hau hanyar komawa gida tana kuka da wa za zata zauna yi hira Hadiza bata nan ga ganin za ta yi ruga su kamar ba wani mahaluki a cikinta karfe ɗaya da minti ishirin daidai motar da suka hau ga haɗe da ta isa birni wa bayan sun fito a cikin motar sai hadiza ta tsira mai tasi suka hau bu ya sauke baki yana kalle kallon ƙauye hadiza kuma tana yi wa ɗan tasin kwatance inda zai biya gidansu har suka zo da buba ya biya ɗan tasi sai suka fita a cikin motar shi kuma ya yi ta tafiyarsa mai gadin gidansu ne ya fara tozali da ita rintsa ido don ya tabbatar da cewa ita ce a zahiri kuma dai idonsa ne ke zolayarsa da ya bude sai ya ga sai ya ga ta ta tunkaro wani gauli biya da ita yana kallon ƙauye yana zubar da zubar da yawo yana kallon sabuwar duniya da bai shaƙa halina ce ita ce halittar da suka su cin gumbar sarakarta mai gadi ya bude karamar kofar da ke makalatin tangame mai gadin gidan ya shiga ciki a guje shiga cikin gida ya shaida musu ga da nan gata nan ta dawo da farko sun so su karyata shi amma ga su ta yanke shawarar fito da farfaje gidan don su tabbatar da gaskiya batun ko akasin haka wasu ita daidai da shigowar cikin gidan kannanta suka ruga a waje suka rungume da suna kuka mahaifiyarta ta bar murna da farin ciki bayyanar ta sai da ta ji dogon numfashi kafin da bisani ta fara zuƙewa tana rage tsawo ta faɗa ƙasar sharaf ta suma bayan ƙura ta lafa labari ya kara da ko ina garin cewa yarinyar da ta ɓata a kwalejin ilimi ta kuma yarinyar da kowa ke tunanin cewa ta je ta ja mai da kai ta karada ta bayyana mutane yan uwa da abokan arziki sai tururuwa suke zuwa gida don su gaza gari tare da yi mata barka da dawowa college of education a yanzu dai ɗalibai suke zaune jpjp a kan kujeru suna shiryawa rubutun jarabawa a wani fahimta za daga kowane kusurwa ta dakin rubutu jarabawa akwai malamin tsaye yana Wuzulai yana rarraba ido yana son ya ga wani ɗalibin da zai keta alfarmar dokokin rubutun jira shi ma keta masa rashin mutunci. Bayan an gama raba musu takardun takardar bayan da komai zama amsa ba sai malamin da zai gabatar jarabawar darasin ya fito gaban ɗakin ya fara magana duk wanda aka ba kama da satar amsa ba akwai buƙatar na faɗa muku cewa hukunci shine kura ya fara rarraba ido yana kallon ɗalibin bi da what is hafizu mujaddadi na sidi ina hafizu mujaddadi na sidi yana gama faɗin haka sai ga hafizu ya faɗo cikin aji kamar an je ya sanye yake da jallabiya da gaje to babu buƙatar a faɗa musu yanayin da yake ciki saboda sun kula da haka daga fuskarsa da take a yamutsa daga idonsa da ya zama ja daga gare shi kansa yake abula a dai can kan ga habizu ya makale wani dan karamin mataji a kansa duk bayan minti goma sai ya a da can sukan ga Hafiz ya makale wani ɗan karamin mataji a kansa duk bayan minti goma sai ya ta da sumarsa mai sheƙi da ɗaukar ido kamar an kai amarya sai gashi yau sun ga saɓanin haka hafizu ina ka tsaya ka ɓoye ne haka hafizu ya ɗan koyar da kai ya kasa magana yanzu baya son har ido da kowa sauri yake yi gam ranar jarabawa sai ya bar garin garin ba ƙaramin daɗi ya ji ba da tun bayan gabatar da sallah asuba ka kawo yanzu bai ƙara tsula fitsari a wando ba kuma komai ya taɓa ya daina kama wuta malamin ya yi ya matsa fuska je kaka zauna kai tsaye bakin bayan ɗaki ya nufa a can ya ga waska ya juyo kujera ya zauna a gefensa suka hada ido gaska ya kwantar daga ya fara magana ƙasa ƙasa hafi suka taimaka tashi ka koma wani wuri ba na son kusantar ka a yanzu saboda ka zama annoba ka da wanda ma ka manta tashi nan yana nufin ebo eh, gare ka inda tashi waye zai maka madubi miron ka a amsar jarabawa na aminta da komai zai faru inda za ka tashi daga kusa da ni kwantar da hankalinka gaska duniya yanzu ne ne ba boyi boyi ne za zaka gasgata haka ne in ka lura da yadda na zama a kan kujerar nan amma ga ta nan kalau suka yi tsaye da maganar sa'ar da hafiz ya lura da wani malami ya tunkaro shi da takardu ya zo ya ajiye masa takardar tambayar wace zai rubuta a kan tebur ya juya da baya ya tafi da aka ba su izinin fara tsawon hinki goma shi biyar kacal hafiz ya ɗauka ya haɗa da komai a a cikin fefa hudu na takardar da aka bashi ya jawo takardar daga kan tebur zuwa kan cinyarsa kamar yana nazarin ta a gefe guda gaskiya yake hillar malamin da ke kula da motsinsa yana juyo da kansa yana wankar komai da ke jikin takarda hafiz cikin ciki har da ayar da karan dore da hafiz ya tabbatar da cewa gaska ya wanke komai sai ya ɗaga hannu tare da cewa sit ya malamin da ke tsaye kan a gaban allo kamar an da sai sai ya amsa hafizu ya ce Ran na haɗa malamin ya yi murmushi gutu. sako bibiyar ka ba wani abin da zan sake bibiya shi kenan kawai hafi ya tashi da nufin kai wa malam takardar sa'ar da ya kai mika masa takardar hanjin cikinsa ya kada gumi ya fardo masa jikin sa ya fara rawa kamar mazari takardar ya ga ta koma fara sultan kan ba a taba dora mata ruwan biro ba tamkar ba ita ce ya cika da rubutun gaba da baya ba malamin ya bi hafi da kallo Hafiz ne ce me ka haɗa a daidai nan ne gaskiya shi ma ya kawo masa ta hafs ya haɗa yi don jin makoshinsa da ya bushe malam ban san me ya faru ba amma dai na haɗa na haɗa ga bala gaska nan ka tambaye shi malam ya kalli farar takardar tare da mamakin ya aka gaskiya gaska ya san ka haɗa hafiz bai san sa'ad da ya ce a guri na ya wanke ba eh satar amsa kuke kenan malam ya faɗa tare da zaro ido waje wasu kayan rikice malami malami yana son hafiz saboda kokarin sa yana son saboda basirar sa ya tabbatar akwai wani abu a ƙasa tun da baya kawo masa takarda a cike da rubutu amma ka ta zo hannunsa ta koma farasur kamar yadda aka bashi ita ɗalibai suka ɗaga kan suna ji da ganin abin da ke faruwa tare da al'ajabi malamin ya girgiza kai tare da lamshe ido tun da dai kowa ya ga abin da ya faru ga shi kuma hafizu ya furta da bakinsa cewa shi ya ba wa wasu ka amsa kuma ka bai musu ba haka ba laifi laifi ne babba adalcin da zan muku shine na baku iron oba malamin ya ce da jin haka gaska ya keta takardarsa ya watsa wa sauran ɗaliban da suka zazzauna suka zuba musu ido sa'annan ya yi ficewarsa hafiz yana hawaye ya rarrafa waje ya tara Gaska da gaska ya rike ugu yana karkaɗa kafa kamar gishiya da ta watsa 'yan dambe da abokin zaman da. Gaska gafi ya fi sai ya kankanar da idonsa ya fara jefa masa magana shegin annoba da toyi. Hafizu ya karkalo murmushi ba za ka tabbatar da cewa na zama annoba sai ranar da 'yan sanda suka cafke ka da laifin farautar rayuwar Hadiza ina tabbatar maka da cewa tunanin rayu ba ta mutu ba. hafisu ya fi ƙasƙasar ta ya faɗa ƙasa ƙasa da yadda goska ne kawai zai ji amsar da kamar yadda ya magana don shi kaɗai goska ya zaro ido wajen ya saka baki tare da murɗa zulumi hadiza na nan ina raye ba ta mutu ba ina tabbatar maka da cewa zan can haka yake hafizu ya tabbatar masa goska ya matso kusa da shi sosai ya aka ka kasan da haka kada ka damu in mun haɗu a gida ka zo za ka ji komai hafizu ya faɗa tare da dafa kafaɗar goska game da kakalo murmushi Baska ya bi shi da kallo cike da rudani sa'ar da ya fara tafiyar da tafiya da hafizu ya yi nisa sai ya waiga ya ɗaga hannu yana yi wa abokinsa gaska duniya annoba a yanzu da ya tafi ƙauye zai je ya yi ha'inci jikan karancin fulani kamar yadda ya saba zai je ya yaudare shi kuɗin da zai siya sutura irin nasa na da ya dawo ya ɗora daga inda ya tsaya har zuwa lokacin da hari za bayyana a zuciyarsa na faɗan cewa ba za ta bayyana har sai bayan sun kammala makaranta in sai biyan haka ne to komai zai zo da sauki saboda baya da gaska ba wanda ya san alhinin garin da ya rayuwar na ma bincike yake nuna haka to duk abin da zai faru zai zai zo da sauki saboda wannan lokaci baya makaranta 'ya'yan matan da yake karkata kai yake shaɗar da su santar dan sanata ne ya san duk hukuncin da zai biyo bayan tuno asirin su ƙasa yake da kisan kai dole za su zauna a gidan maza baƙin cikin su shine mai yiwuwa ne mutum larajar su su ki a matsayin kansila in ya fito takara saboda ya yi zaman kaso to masu sauraro a nan za dakata sai ku kira shiri na gaba ku ci gaba subscribing ɗin mu a hausa 24 nobel masoya sai kun ji mu